na takwas ga watan jumada al'ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1440 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a irin wannan rana muna karatu cikin wannan littafi na umdatul ahkam min kalami khairil anam sallallahu alaihi wasallam wadda al-hafiz al-maqdisi abdulgani ibn abdulwahid al-maqdisi rahimahullah ya wallafa muna kitabul at'ima ina jin mun fara karanta hadisi na farko a wannan babi insha Allah kuma ba mu wuce shi ba a kansa muke na كتاب القائمة والحديث الثاني وثمانون قال ثلاثة قال المصنف رحمه الله عن الرحمن بن بشير رضي الله عنه وارضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى الرحمن بإشعاري إلى أذنيه إن الحلال لي وإن الحرام لي فبينهما أمور الحاج ما يعلمهن كثير من الناس فمن اشترى الشبهات استمر به بعلمه وضوى في الشبهات وقال في الحرام فلا يرى حول السمع يوسف ان يسمع به قال وان لكل ملك حمى قال وان حمى الله حارمه قال وان في الجسد مرضى اذا صرفت صرفت الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله قال وان قال wannan hadisi kamar yadda muka wulga da shi a farko wadda hadithun annu'man ibn bashir radiyallahu anhuma hadithi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai sun bayyana cewa wannan hadisi yana daga cikin usuluddin akwai hadisai guda hudu ko guda shida kamar yadda malamai suke bayyanawa cewa waɗannan hadisai Suwa daga cikin ginshikan harkar addini domin sun tattari rayuwa gaba daya sun yi magana akan abun da yake da muhimmanci ko ƙashin bayan rayuwar mutane ma'aunin rayuwa dama shine addinin musulunci bisa umarnin da yake cikin alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abun da malamai suka yi ijma'i suka bayyana wannan hadisi kamar yadda annu'man ibn bashir radiyallahu anhu ma qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa ahwa annu'man bi isbi'aihi ila udhnayhi sai annu'man ya kai yatsunsa guda biyu zuwa ga kunnuwansa lokacin da yake ta sami'tu bi ma'ana ya ji da wannan kunnuwan nasu da yake nunawa a wannan lokaci babu wani shakka a ciki cewa tabbas ya ji ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda an yi bayani cewa sigatu sama yana daga cikin hadisai wanda suke da matukar ƙarfi idan sahabi ya yi amfani da sigatu sama wato shine sigar cewa ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an kore ƙarya daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duk abin da zai sa su yi ƙarya babu babu ba su ɗauke shi ba yawanci abubuwan da suke sa a yi ƙarya ko kwaɗayin duniya da mutum yake tsammanin samu zai iya yin ƙarya ko mutum yana buƙatan wani abin da yake so ya yi na ko an namimanci yana iya yin ƙarya ko ko mutum yana so ya cimma buri na duniya yana iya yin ƙarya babu inda ake yin ƙarya ƙarya na zahiri da gangan wadda zai zama kawai akwai wani abu na lahira a ciki harka ce ta duniya duk a iyanan take karewa to su sahabbai Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake su daga su yi ƙarya don wani buri na da ake so a cimma a duniya mutum zai iya yin ƙarya ko don ya samu wani ɗaukaka ko ya yi ƙarya don ya tsira daga wani barazana a harkarsa ta duniya ko wani abu makamancin haka to su da ke ba su ɗau duniya wani abu ba ko wata abu ba to sai Allah subhanahu wataala ya taimake su ba sa yin ƙarya shi yasa in sahabi ya ce ya ji to wannan siga ce mai matukar ƙarfi don ba zai taɓa cewa ya ji ba alhali bai ji ba haka abu ne ya yi nuni zuwa ga kunnuwansa ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle halal bayyinun kawai bayyane yake fili yake wa innal harama bayyinun haka kuma haram ma a bayyane yake san ce wannan halal ne duk abin da yake halal a sarari ne yake duk abin da yake haram a sarari yake amma wa bainahuma umurun mushtabihatun sai da tsakanin halal da haram akwai wasu al'amura waɗanda suke masu rikitawa haka ma'ana mutum zai rinka tunanin to me matsayin wa'innan waɗanda wani sa'i ana buƙatar ilimi kafin a san matsayinsu wani sa'i ana buƙatar ba ilimi kaɗai ba tsoron Allah kafin a san matsayinsu abu ne wanda gashi nan Wannan umurin امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من minan nas da daga cikin mutane ba su san su wa wa'annan abubuwan ba su suna tsakani ne amma yawanci dukkan su yawanci a shubuhat yawancin su haramun da wuya ka zama yau mai shubuwa ka same shi halal shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce famani taqa shubuhat wanda duk taka tsantsan da irin wani abubuwa masu dan rikitawa ne kawai in ka duba abu ga halal nan ga haram nan to wannan ba sai to eh to gashi nan dai to an ce eh to gashi nan dai sai ka bar shi kawai eh baka ce komai ba kawai sai ka bar shi ka wuce to mutum ya yi taka tsantsan da shubuhat kenan don in dai halal ne a wannan ba kudin ka ne da ka sai da kaza shikenan ka san kawai halal ne a kudin ka ne da wani ya baka oh eh halal ne amma kudin nan ne da aka tara ta cin hanci kai ma ka sani ko kuma an tara a aiwa kai ka karɓo ba ya mata yana aka yi a hannun mutane aka kwata shine aka aje to kai ka cike nan tunda ba kai ka ɗauko ba to sai ka ji ana an shubu har ta shiga yadda kake cikin halin yanzu nan kuma kai ko ba kai ka kwato ba kuma yanzu in ka bari ma ya za a yi da shi kawai to duk shubu har ne wannan wannan kuɗin eh kaza ne a mayar taskar gwamnati to in ka mayar ma in kai baka ciwo ma wasu zasu su to sai me za su in kai baka ciwo ma wasu zasu su tunda ya zo hannunka ko ba tambaya kai ba ko ba kai ka abun nan ba kuma kawo ma ba kai ba fa tambaya kai ba to duk wannan shubuhari idan ka jana eh, kawo ma fa akai duk da mutane su girgiza ka akan wanto halal a fili yake haram a fili yake to dan shubuhat shine wa'annan la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa ba san daga cikin mutane ba san a wa'innan shubuhat din ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce famani taqa shubuhat wanda ya taka tsantsan da irin waɗannan Auba wanda suke da rikici tattare da su istabara alidinihi wa ibdi ya kubuta da addininsa da kuma mutuncinsa yanzu in baka taɓa ba za ce za ce maka wani abu kana ci kana sha iya gwargwadon abin da Allah ya baka babu da za mu zama ɗaya ba yawa wani zai karya ya ƙoshi da abubuwan da duk ake sha'awa haka Allah ya yi shi wani kuma abin da ba a sha'awa ma ba zai samu ya ci ba haka Allah ya yi ba wai dole sai mun zama kowa ji daɗi ba zai taɓa yiwa ba in muka ce ku haka za mu yi to za mu sha wahala kuma ba cin nasara yawa haka kawai in aka tsara abu yadda Allah ya tsara abun nan in muka bi to sai mu huta sai ka ga duk abin da baka kutsa kai ba sai ga kana nan da mutuncinka in ka kutsa kai addinin ka ya dan raurawa mutuncin ka ya raurawa to shi yasa wanda yayi taka tsantsan da harkar abubuwa wanda suke da rikitarwa to istabara al-dinihi wa irdi za ga ya kubuta addinance zaka samu alhamdulillah haka nan mutuncin mutum ya ga ya ne amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa man waqa'a fi shubuhat amma ba wanda ya fada shi kawai ba ruwan sa da dai a ba san kaza ba kawai ina ga ai kaza to wanda yayi wannan waqa'a fil haram to zai iya fada cikin haramun ma ina yana fada cikin abubuwa masu kitara wanda a ana ta tunanin eh to haram ne a halal ne kawai mutum ya ɗauka hankalinsa kwance to gobe in ya ga haram ma zai ɗauka shine a fil haram karra'i yar'a hawla al hima kamar misali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali kamar misali mutum mai kiwo ne yana kiwon dabbobinsa ko shanu ko tumaki ko raƙuma ko kowane irin dabbobi amma sai ya zo da su bakin iyakar gona kaga in dai yana irin wannan yushiku an yarta a fi zai iya zama ya fada ya yi tadi shi aka fi kusato da shi akan a ce an tsira gonar ta tsira ba a yi tadi don duk yadda ya kai ga wani dabban kawai zai ya ga a guji haka sai ya gona kaga wannan an yi zalunci ai kaga ya wuce gona da iri ko ya ga ɗaya kuma dabba ɗaya a cikin goma ko dabba kwa ɗaya ce kawai in ta yagi amfanin gona an zalunci mai gona kaga shi wanda yake kiwon nan ya ketare iyaka amma da can cikin jeji kawai inda kiwon gurin kiwo yake inda ba iyakar gonan wani sai ga hankalinsa a kwance ana kiwo amma lokacin da ya zo kan iyaka kuma ya bar dabbobinsa suna kiwo duk yadda aka yi kusatuwan a yi ta'adi shi ya fi yawa eh, maganar za a samu ta'adi shi ya fi don za a iya mafaɗa da mai gona ko da dabbobin ba su shiga ba barin su kawai a iyakar dan ya tabbata an jima kaɗan za su shiga to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da wannan in dai zaka zo kana ɗan taba shubuha to kawai mutum yana kan iyaka ne da haramun shiga cikin haramun mai sauki a gare shi ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara ku ji wa inna li kulli malikin hima lallai kowane mai mulki da ka gani a duniya inda aka ce ma wannan mai mulki ne ko sarki yana sarautan wani wata anguwa ko yana sarautan wani gari ko ƙauye ko birni ko a'a mai mulki wanda yake mulkan wani gari ko ƙauye ko birni inda mai mulki ne to himan yana da iyakoki wanda mai mulkin zai iya canza iyakokinsa da irin wani wanda ya shuɗe kafin shi amma dai za ka samu kowanne yana da iyakoki wani yau ya zama shine kaza a mulki to zaka ji ya karanta wa talakawansa abin da yake so shi yayi yana da iyakoki zai yi kaza zai yi kaza a bar kaza a bar kaza duk wannan ba a yarda da shi ba to wannan kowane wani yana da iyakoki wa inna himallahi maharim to Allah kuma shine malikul muluk shine mai mulkin duk wani mai mulki karkashin mulkin Allah yake Allah shine wanda mulkin sama da ƙasa gaba ɗaya nasa ne to shi kuma ya kamata sai mu duba to me iyakokinsa tunda masu mulki yan uwanmu mutane ma suna da iyakoki a matsayin mu na talakawan su in muna son mu zauna lafiya kiyaye wannan iyakokin shi yake kawo zaman lafiya to idan kuma wanda ya halicci mutum Allah subhanahu wataala wanda ya mallaki sama da ƙasa da wanda yake cikin su ya samar da mu a doron ƙasa to shi kuma sai mu duba ina iyakokinsa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna himallahi to ku sani lallai iyakokin Allah yadda kuke kiyaye iyakokin masu mulki don a zauna lafiya to ga iyakokin Allah kuma don ku zauna lafiya duniya da lahira iyakokin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace maharimu ababen da ya haramta in mutum yana so ya ga cewa ya shiga gonar mai mulki ana faɗa da shi ka san mai mulki da ka taɓa mulkinsa ba za ku zauna lafiya ba to Allah subhanahu wataala abun da ake yi Allah ya fishi da mutum shine a taba abun da ya haramta kar ka shiga guri kaza haramun ne in ji Allah subhanahu wataala to shiga gurin wuce gona da iri sabawa Allah ne doka himallahi maharimu iyakar Allah shine ababen da ya haramta don kar mutum ya kusaci abun da Allah ya haramta ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara ku wa inna fil jasadi mudghah a jiki da ka gani akwai wani tsoka ko akwai wata tsoka idza salahat in wannan tsokar ta gyaru ta zama ta kwarai salahal jasadu kullu duk jiki zai zama na kwarai wa idza fasadat in wannan tsokar ta ɓaci fasadal jasadu kullu duk jiki zai lalace wana in wannan tsokar ta zama maɓarnaciya to duk jiki zai zama maɓarnaci ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara ku ji wace ce wannan tsoka sai ce wahiyal qal ita ce zuciya to wannan hadisi malamai sun yi sharhi mai su yawa a kansa dukkan littafan da suka yi sharhin hadisai inda sun bidiyo da wannan hadisin zaka sun yi dogon maganganu babban abu muhimmai hadisi ya tare dukkan abubuwa muhimmai sannan hadisi ne wanda in aka bi shi a rayuwa to an huta matsalar zamanin yanzu shine za a ji karatu amma ba za ka ga aiki ba da wanda ya yi karatu da wanda ya saurari karatun in ba wanda Allah ya taimaka ba a zamanin yanzu da wuya ka ga aiki amma a zamanin da duk abin da aka karanta da wanda ya karanta da wanda suke na aka karanta sai sun yi aiki da shi babu wani abu ɗaya da za a karanta a tsallake aiki da shi kowa yana ƙoƙarin ya aiki daga ba a zagaya da ilimi a duniya irin yadda aka zagaya da shi a yanzu ba a wancan lokacin amma kuma ba a samu aiki da umarnin Allah da aiki da riko da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda su magabatan suka yi ba yanzu ka samu akwai ilimi a ko'ina da ko'ina yana zagayawa amma ina maganan aiki to shine to wannan hadithin yana tarbiyantar da mutane takatsantsan da duniya da takatsantsan da al'amuran da Allah ya haramta yanzu na zaka ga abun mamaki za mu iya yin karatu mu ji abu kaza abu kaza abu kaza haramun ne mu faɗa da kanmu to ba mamaki kuma ka ga gobe ko jibi ko anjima ko wani abu da yawan sun fada cikin abu da sanin su ba bisa kuskure ba ba suna bacci abin ya zo ya taba su ba ba kuma ya a mutum ne ya tashi ma ya je na abin da karfi. abin da aka ce a'a haramun ne ya karanta aka karanta yana zaune ko ya karanta da kansa ko wani abu to eh, za ka yi mamakin menene ya samu mutane me yasa haka to abubuwa da yawa nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ce innal halala nan ce alhalal duk abun da Allah ya halatta at-tayyibat shine halal abun da duk Allah subhanahu wataala ya halatta wanda cikin amfani da shi ci ko sha babu cutarwa babu matsala shari'ar musulunci ta halatta shikenan shine alhalal ko ya shafi abun da mutum zai ci abinci ko ya shafi abun da mutum zai mu'amala da shi na dukiya a nan bai halatta ga mutum ya yi mu'amala da wata dukiya wacce take ba halal ba bai halatta mutum ya yi mu'amala da wani abu ko na ci ko na sha ko na sutura ko na menene wanda ba halal ba duk abin da mutum zai yi mu'amala da shi ana so ya zama na halal ne saboda wannan shi ke ba shi dama ya je gaban Allah ya tsira ranar tashin alkiyama sannan wa innal harama halal ita ce kishiyan haram haram shine kishiyan halal da zaran an ce abu kaza ba halal bane to zai iya fadawa kawai haram ce wannan halal ne to ba haram ba kenan to su kishiyoyin juna ne wannan shine hanyar tsira ranar tashin alkiyama shine alhalal at-ta'amul bil halal wato mu'amalantan halal kawai duk abin da mutum zai yi na mu'amala to yi mu'amala da halal hanyar bata da shiga wuta da rashin tsira a gaban Allah shine alharam ma harramahu Allah subhanahu wataala abinda Allah ya haramta ma'ana in an ce shay mahrum abinda aka haramta ma'ana abinda aka tsare ya zama tsararre an tsare shi daga mutum ya isa gurinsa me zai hana mutum ya isa gurinsa shine tsoron Allah tsoron Allah ya tsare mutum daga isa gurin kaza ko taba kaza ko daukan kaza ko mu'amala da kaza shine muharram kenan ce halal mutlaq abunda aka bar shi a warware shine an ce halal an warware shi ma'ana kawai shiga cikin sa tsunduma biya da kaga dama inda an ce ma halal ne to mai aka ce shine kasuwanci yanzu ka ce za ka ɗau kayanka ka tafi sayarwa ko za ka je saro kaya ko za ka je ina ne in ka ga dama ka tafi duk kowane gefe a najeriya ko ka fita ma daga najeriya da kuɗinka don ka sayo kaya halal ka zo ka sayar wannan halal ne ka shiga duk inda kake so matukar ba guri ne na haram ko wanda inda Allah ya haramta ba ka je ka sayo ka je ka sayar ka karba ka karbo duka waɗannan abubuwa ne na halal wanda babu wani kaidi amma duk aka ce abin da aka ce haram ko a kofar gidanka yake shi kuma an tsare ka da taba shi amma halal ko an nisan duniya take ya halatta ka je don nemo ta babu wani matsala shine halal haram suna suna kishiyoyin juna ba sa haduwa da juna amma ubainahuma umurun mushtabihat to umurun mushtabihat sune yawanci tsoron Allah mutane yake iya sa su haƙura da su shine abinda sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka haƙura da su ah, umar radiyallahu anhu eh, wata rana yana zagayawa sai zo gurin a mutane makiyaya masu kiwo waɗanda suna yin kiwo idan an kamo abin eh, dabbobin talakawa ana iya ba su kiwo su abun nan kuma radiyallahu anhu sai ga wani raƙumi ƙulƙuli ya cika sosai ce wancan nawayi aka ce na abdullahi ibn umar ne abdullahi ɗanka ya ce kai makiyayen nan yanzu wancan na waye suka ce na abdullahi ya ce a a sashi a cikin raƙuman sadaka don kun kiwata shi sama da na kowa don shi ɗan kalifa ne kenan wato don shi ɗan umar ne sai ku kiwata raƙuminsa sama da na kowa in ba kawai yayi cika yi bulbul to yana jin tsoron wannan abun mana alfarmar samun damar a kiwata raƙumin ɗansa Allah zai iya tambayan su ran tashin alkiyama daga shi kenan kawai sai aka sashi a raƙuman sadaka ya ce duk yadda za ka yi wannan ya zama sadaka an huta kenan Da haka ya zama raƙumin sadaka ya isa gaban Allah a matsayin sa raƙumin sadaka ya fi masa sauki shi za Umar radiyallahu anhu yake cewa mun kasance muna barin tara bisa goman halal don tsoro da taka tsantsan ɗin ɗaya bisa goma tara bisa goma abun in an kama abu aka bincika za a samu duk abun da yake nuna cewa abun halal ne kusan tara bisa goma na abun halal ne saura ɗaya a cikin goma shine ake kokonto halal ne ko haram ko kuma kai ba gane kansa ba to sai su haƙura da shi gaba ɗaya shi shine ittiqa'u shubuhat wato ka tsantsan da shubuha in kawai aka ce ma kai wannan abun fa gaskiya da dai za ka gura ya bi to ka gura shi bi a tsaya ana ta zagaye zagaye kana ta tonowa kai kana ta neman sai ya zama halal dole ba zai zama halal ba duk abin da ba halal bane ba zai zama halal ba domin halal bayyinun haram bayyinun umurun su sune matsala wanda ya tashi ya fada cikin haram dama ya zaɓi haram amma umurun mushtabiyat shine a rayuwar mu ta yau ake da matsala da su shi kuma umurin mustabiya karfin imani da bayan taimakon Allah karfin imanin mutum shi yake sashi ya taka zanzan da shi idan Allah ya ba mutum dace ya zo mai karfin imani to nan da ke mu'amalantan umurin mustabihat ba zai taba su an ake ka sayo kaya kawai mai aikanka ya baka naira dubu daya je ka soyi mu abu kaza kana zuwa sai to amma ko kai ta tayawa ko wani abu kawai wanda ko kuma ka saba da mai sai da wannan kayan sai to tunda kai ne na sayar 800 na sayar maka 800 to kana karban kaga akwai canjin 200 to da ka karɓa wannan canjin ɗari biyu shaidan zai rinƙa rayama to wannan ɗari biyun naka ne fa a ko dai nasu ne a ai don kai ne aka rage maka ka gana mustabiyat ne amma haram ne kai tsaye kai ka ci shi ba tare da wancan ya baka ba da kai dan aika ne a wannan gurin ko aikan mutum shi kadai ko aikan gwamnati a aikan gwamnati jama'a dewa ba sa da wannan canji. yanzu misali aka ce ga ma'aikata an aka ce a yi lissafin abu kaza za a saya don gudanar da wani abu da za a yi a wannan ma'aikata din kuka zo kuka yi lissafi abu kaza naira dubu biyar ake sai shi abu kaza naira dubu goma abu kaza naira dubu uku abu kaza naira dubu biyu kuka yi lissafin kuɗi gaba ɗaya sai aka samu dubu ashirin za a baka kaso wa'innan abubuwan ana baka dubu ashirin idan ka je ka zagaya duk kasunan kasuwa su sai ka same su a dubu sha takwas da yawan mu in dai a gwamnatance ne aka ba mutum zaga kawai mutum dubu kawai shi dai buri tun da dai ya samu abun da aka aike shi to sai ka ji kawai ya ji cewa a hankalinsa kwance a ganinsa cewa wannan sauran dubu biyun nasa ne an ba shi dubu ashirin kuma ya soyi dukkan abubuwa sauran dubu biyu Sa mai da shi sai da shi to abun da ya gagare mu kenan so da sau da yawa mutane sun dauka halal ne wa bainahu wa umurun mushtabiyatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas wasu kuma da gangan kawai da gangan misali kai magini ne ko kana kwangilar gini ko kana aikin gini ko wani abu makamancin haka sai aka zo ce ka siyo siminti buhu kaza su ne za su isa kaza aka siyo siminti buhu goma aka siyo abu kaza buhu kaza ko abu kaza katon kaza ana gama aiki gaba daya sai siminti ya zama saura buhu ɗaya da rabi buhu takwas da rabi sun yi tar buhu ɗaya da rabin nan na mai gidan ne da ya saya ba ba na tattirawan naka bane haka kuma in mai kamfani ne wanda shi kamfaninsa yana gini da shi da yaran gininsa kamfani ne kawai sai siyo kaya an ba shi kwangilan gina gidaje idan ya gina ko gida ko gidaje ko wani abu ya saba da iya irin wa'in abubuwan ko ya gina wasu ofishoshi ko ya gina wasu ajuzuwa ko wani abu ya gama ginawa amma lokacin da ake gini ya yi ta kawo kayan aiki ga su tiles ga su siminti ga su koyayen wuta ga menene in aka gama gaba daya shi asalin ne kamfanin za ka samu baya magani to yadda zai ka samu yaransa da suke irin wani aiki. to wannan tattaran sauran shi da kawai sai mutum ya tattara ko ya je ya sayar ko ya ci da wani aiki da shi haramun ne shubuhat haramun ne kai tsaye ma shi wani babu wani magana shubuha ma don ba ya baka bane aikin ka kawai kana aiki a karkashin sa yana biyan ka kudin aikin ka ko yana biyan ka yadda kuka yi ittifaki a wata wata salari ne menene amma wannan sauran kayan nasa ne idan idan idan aka gama sai a dawo da shi a dawo da shi gurin kamfani amma in shi ne ya ce wani abubuwa da suka saura ku ɗauka ku yi amfani da shi shi ya zama halal ko kuma ya ce muku duk abin da za ku yi nan gaba in dai kuka yi aiki kuka ƙare duk abin da kuka yi kuka ƙare to duk abin da ya saura na ba ku in ya faɗi wannan to kullum kawai ya saura na ku ne amma bai faɗi wannan ba bai halatta ku ɗauka ba to abubuwa ne wanda suke masu sarƙaƙiya waɗanda suke a fili amma sun zuciya yana sa ko da ma ba wani sarƙaƙiya ne nake ga a cikin wannan abu yawa za ka samu abu ne wanda eh, ba naka bane ba naka ne kai mai gida na mai gidanka ne me yana ka na dauka bai halatta gare ka ba ba za ka samu abin da Allah bai baka ba in ko ka samu wasu abubuwa ta hanyar haram irin wa'in abubuwa shi za ka ga wanda ya saba da ɗaukan wannan abubuwan to ba zai ƙoshi daga raje ba kuma sai ta wahala mutum yana ganin kawai yana samun daɗi amma haramun mai amfanin haramun ko a jira a shago ko wani abu ga mutum ya ɗau wasu abubuwa sama da yadda aka ce wani bai da ya sa shagon mai gidansa gaba sai ya kashe gaba ɗaya to wani kaga haramun ne shi a fili ake ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ittiqa'u shubuhat inna wannan fa man shubuhat istabra alidinihi wa irdihi ashe in mutum bai taka tsantsan da inna abubuwa din ba to addinin sa fa yana samun matsala dotti ne kawai mutum ke diba kansa dotti ne misali a irin da cin hanci da rashawa suka zama ruwan dare a rayuwar mu a yau duk abin da kake yi kana jiran a baka wani abu ko me an ce ikaza kana tsammanin wani abu ikaza kana tsammanin wani abu an ce jira nan aiki kake a matsayinka na ma'aikaci kuma ana biyan ka a wata sai ka jira wanda ya zo zai wuce ko ya yi fakin da mota in zai baka wani abu shi kenan ya bukatar ka ta biya ya tseda ko da an hana tseda mota a guri sai baka wani abu kaga cin hanci ne ko kuma mutum ya baka wani abun da bai halatta a ce an yi abu kaza amma sakamakon ya baka shikenan sai a idza dakhalatil hadiyatu dara qamin to ta tsayyaratil adalatu min kuwa idan idan aka ce ma kyauta suna shigowa gidan wanda shine zai hukunci akan abu to ba za ka samu adalci ba in kyauta ta shigo ta kofa adalci kuma zai fita ta windo sai haka ne kyauta tana shigowa to adalci yana fita saboda ba da za a yi ni zan hukunci a kanka kuma ka shigo min da kyauta rai yana karkata zuwa ga wanda kyautata masa to amma sai a yi kyauta lokacin da babu abu na misali malamai masu karantarwa za ga sun je duba ɗalibansu ko sun je attachment ko sun je tv ko sun je wani abu sun je duba su ko a wani gari ko wajen gombe ko wani abu nan cikin nan sai dalibai su tara su wani maltina wani har su kawo wani koyi a leda duk duk wayannan duk ba halal bane ba halal bane ka je bijin na na su dalibai bai halatta ka wani abu nasu ba domin kafin ka tafi an baka kudin sha kudin abinci kudin mota kudin mai a ka'ida ma'aikatar ka ka'ida ne ta baka wannan to in ka je iya wannan shi zaka ci naka sai da kai ka ba daliban amma ba za ka sha maltinansu da suka ajiye ba ai da gangan suka ajiye inda gaske ne kana karantar da su ba kai ne sobaidan su ba ba su sani ne ba ai kowa da kawai a babin girmama kai malamin su ne su kawo ba maltina kawai don ka sha wannan na gaskiya kenan ko kuma kaje kasuwa birin sun sai yadi sun sun nade a leda ka duba su za ka tona takardu su baka kyautan yadi haramun ne ba halal ne amma yanzu sai ga kamar abu ne to sun baka kyauta yayi za ka yi adalci ko za ka yi adalci wannan kyauta ba halal ba yawa su baka kyauta lokacin da babu wannan alaka kafin na zama su bayan zanka inda gaske kai dalibi ne mai ba da kyauta to sai ka baya tun kafin amma da zara ya zama su ba da to ba mu da alaka kuma na kawani kyauta sai dai ni mai karantar da kai in na ga dama ba ka kyauta ina da hali amma ba kai ka bani kyauta ba wannan abin to na an zo daukan aiki ce a to a tara su tara dubu biyu wani mutum fa wanda ya aifi masu neman aikin nan a shekaru ya aife su ya jima wani tun ba aife shi ba shi wannan yake aiki amma ka ji an ce an ce a tara dubu biyar biyar wanda bai bada dubu biyar ba kuma ba zai samu aikin ba kenan wani sai a ce dubu ashirin ashirin aiki da sauransu to za su sai abu ya lalace kuma ba a koshi kullum ana ƙara duka wa'innan umuru ne da haramun da shabihat suka taru suka yi yawa tsakanin rayuwar mu haram ma ba a tsoro balle kuma shubuhat shubuhat kan gaba ɗaya dama shi kenan shi yasa ƙarfin imani shi yake kai ga mutum bayan taimakon Allah yayi taka tsantsan da abu wani abin idan ka ce baka bukata da yawa daga cikin mutane daga suna cewa kai wannan ya cika tsanani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarmiyantar da sahabbai ne akan rashin amfani da da haramun da shubuha shi yasa aka bayyana a wannan hadisin ubainahu wa mushtabihat fa man ittaqa shubuhat faqad istabara li dinihi wa irdi wa man waqa fi shubuhat wanda duk kuma yaga cewa zai rinka mu'amala da irin waɗannan abubuwa waɗanda suke ana ganin su a kamar yaya ne a ba damuwa a menene wanda duk yace zai rika mu'amala da irin waɗannan abubuwan to wa qafil haram haram ma ba wani shakka zai iya fada a cikin ta ya ma fada cikin haram inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne a rinka taka tsantsan akan abubuwa waɗanda suke a yanzu misali mutum ya barka a shago yace duk ga farashin kaya nan idan misali wani ya zo sayan kaya an ce wannan abun kudinsa naira 500 ne da wani ya zo kawai sai ka ce masa ya kawo 600 sai ya saya naira 600 idan ya saya naira 600 naira 100 ba naka wani amma yanzu da yawa daga cikin nan waye za ka yi sa'a ya da wannan naira ɗari cikin kuɗin me kawai in dai ya barka a matsayin cewa kuɗin kayan nan kawai ɗari biyar ka sai ɗari biyar ɗari biyar biyar kawai da wani ya zo sai sayar ɗari shida idan wani ya taya ɗari biyar sai mutum ya ƙi sayar masa kai da aka bawa amana sai ka ƙi sayar masa har ya bar shagon saboda bai ƙara ashirin hamsin ko ɗari wadda kake so ka mallaka kai naka ba har ya bar shagon ka yi hasada ga wanda shi asalin mai gidanka ko da ɗari biyar ya bar ma kai yanzu buƙatar ka kake nema kuma wacce bata halatta ba amma in kun yi ittifaqi ne cewa waɗannan kayan farashinsu ɗari biyar biyar zan bar maka kai kuma ka je ka yi ciniki abinda ya haula daga ɗari biyar naka ne dama daga ganin kayan ya maka sauki ko ya baka su a kudin sari ko ma ya rage ko menene a gwargwaron dai shi mai karfin arziki sama da kai sai nufa sai yake son kai kuma ka je ka sayar ka samu wani abu sai ce ni na bar wa farashin su 500 duk abin da ka je ka sayar ka yi ya kokarin ka dai ka ga ka abun nan to anan in haka ne wannan halal ne amma bar ma amana a ce 500 kai kokari ya karu shi yasa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aika sahabi yace ga wannan eh, dirhami biyu a je a siyo tinkiya aka je aka siyo yaje da yaje sai ya samu tinkiya da hantsi sai ya samu tinkiya sai ya saye ta dirhami daya ya saye ta dirhami daya a dirhami daya ya bashi ce sayo masa tinkiya da ya je yana zuwa sai ya saye ta dirhami amma sai ga wani tinkiyar gaskiya tana da kyau za a ci riba kawai sai ya kasa ta sai na sayarwa ne an jima jaka sai ka saye ta dirhami biyu ya ka saye ta dirhami biyu sai sake zagayawa sai samu kyakkyawa kuma ta dirhami daya sai ya sayo ta yana cewa sai dawo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dawo masa da tinkiya kuma da dirhami daya yace ya haka yace dawo ya rasulullah ni alhamdulillah na iya kasuwanci daga na je na sai tinkin sai naga za a ci riba a kanta don haka sai na sa ta a kasuwa shine sai na sai da ita dirhami biyu sai na siyo maka ta dirhami ɗaya kuma ga dirhami ɗayan ka ya dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya masa albarka cikin harkarsa kaga da zai take zai ce masa a to ai wannan halaliyan ka ne eh ba sai ka abu ba kuma shi ma kansa matsayin sa da tuntunin zai ce zai tawo ne kawai dirhami ɗaya kam sai ya koye ta Eh, sai kawo to yanzu in a gurin mu ne kusan mu duka da masalacin in ka zo ka tambaye mu ce a ah, wannan rafin da gwanin kasuwa ne a ya samu dirhami e kawai abin da zaka faɗa kenan ana tambayan ka abin da zaka faɗa kenan ya yi laifi da ce ma bai yi laifi ba ina wa bainahuma umurun mushtabihat amma in kana taka tsantsan da addini ba za ka ji nutsuwa ba ya mutum ya aike ni dirhami daya Ko tun da na siya na abu na ai sai kai masa dirhaminsa da kuma sakon da ya aike ni da ba nawa bane to wannan kafin mutum ya tsallake ya iya dawo da wannan to sai ya zama yana da matukar taka tsantsan yana da karfin imani bayan taimakon Allah amma in ba ka ba za ma ji labari to saboda haka irin wa'annan abubuwa mu'amaloli ne wanda muka saba da su a yau yanzu na zaka ga mutum kana tsema yana so ya ma wayo balle baka nan a ganin sa zai ma wayo a babin mu'amala shi kawai sannan kuma zamanin mu ne yanzu mutane suna da son kansu sosai muna da matukar son kai mutum ne kudin ka yafi damuwa da shi ba nasa ba ya samu a gurinka amma ba ya baka nasa ba haka rayuwar mu take a yau komai mu mu kawai shi za ka ga ko eh, duk abin da za ka lura da shi ko da wasu abubuwa ne gwamnati ce a yi ko a yi wa talakawa ko wani abu yanzu da gwamnati za ta ce ga shinkafa a raba wa talakawa waɗanda suke manya wanda sun fi ƙarfin wannan shinkafan in dai su aka ba su raba in ba kai sa ba sai ka samu sun ware wasu buhuna nasu saboda son kai da rashin taka tsantsan da imani idan aka shugabantar da kai rabawa talakawa abubuwa in kana cikin talakawa to a ƙa'ida ne kai ne na ƙarshen samu yanzu idan misali aka ce an kawo mana buhun shiga a raba wannan anguwan gaba daya sai aka amince cewa mu masallacin nan mu raba kuma mu duka mu yan anguwan nan kuma duka mu muna cikin talakawa to ba mu za mu fara rabawa mu ɗauna mu tukunna mu rabawa talaka ba a za mu rabawa mu ne na ƙarshe sai duk kowa ya samu saboda ne mu an ba mu amana ne na mu raba duk da cewa muna cikin talakawa kuma muna cikin anguwar mun canzance shi amma wannan mas'uliyan cewa kai ne amana take ka da wajen rabawa to anan dole ka haƙura sai ka gama rabawa kowa in ya ƙare ya zama kai ne baka samu ba ba wani ne bai samu ba amma ana cewa a raba ka yi dagulin tukunna naka eh sannan tukunna naka kam ya shiga gida sannan tukunna ka soma raba wanda ya samu ya samu wanda bai samu daga karshe sauran ma sake cewa wannan ma a shigar da a wannan bai dace ba to shine amma idan ka duba mu'amalolin mu a yau yanzu da za a yi haka sai aka samu a ƙarshe sai ba mu samu ba to sai ka zo kana gaya jama'a gaba ɗaya to banda ma hauka su ma ya za a yi a ce wai a kowa ka tambaya abin da zai faɗa kenan a zamanin mu na yanzu eh, ga kowa zai kushe mu ne da burku eh, da ma rashin hankali ba ya za a yi abin ya ce a ah, wai su suna da kokarin hadiyar ne to zamanin sahabbai ne abin da wani zai gama kenan kawai abin da zai ce mata shi to shubuhat ne auka ne na shubuhat yanzu wani zai ce to wannan din ma haram ne halada wala ya lamu na kafirin minan nasa ba haram ba ya aka ka dora ka akai ka duba maganar Umar radiyallahu anhu ce don kun ga raƙulin dan Umar ne shi za kuka kiwata shi yayi abun alhali ba wai don haka bane sun yi kiwo ne raƙulin Allah ya sa ya kyau amma sai ya tsargu ce don kun ga shi dan Umar ne ka abu ne to shi yasa dukkan abu ne yanzu ne sun sa'id bin Amir al-Jumahi lokacin da aka kawo masa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukiya a rabawa talakawa raba ake raba ake raba ake har sai dai zama kuma gidansa ranar ba abinci aka gama rabawa talakawa kuma shine gwamna ba abinci aka garbawa talakawa kwabo ɗaya bai sura gidan to kaga wannan taka tsantsan da shubuha sai tsoron Allah ya samu a zuciyar mutum sannan Allah ya taimaki mutum sannan kuma da imani a zuciya amma in ba ka ba da za a ce ma ka raba abu sannan ka fara abu yanzu misali an ce to ga wani abu a raba farko za mu ce mu ne na biyu ‘ya'yanmu ‘ya'yanmu su ne za su abu nan cima eh, eh, gwamnati na sun ta sayawa yara fom na jam to ‘ya'yan kwamishinoni in ba a yi sa'a ba da famanin sakatare da sauran masu faɗa aji a gwamnati su ne waɗanda za su raba wa ‘ya'yansu in ya saurawa ta talaka su samu ko kuma wanda suka sani ya samu To yawanci haka rayuwar ciki kuma in da za ka ce ya aka yi haka ah, to ai an ce ka fara da kanka wani mutum zai ce ma wai mutum zai ce ma ai so da ya so ne amma son kai ya bi fasaran waye wannan kuma me ne shi wannan so ai so so ne amma son kai ya bi so da haka mutum ya fara da 'ya'yansa 'ya'yan makwabta a 'ya'yan waye a 'ya'yan me ba a dukiyarka ta kanka ita ce za ka yi abin da ka ga dama dukiyarka ta kanka za ka iya fara da 'ya'yanka za ka iya fara da kanka za ka iya fara da iyalanka wannan dama dukiyarka ce amma amana ta dukiyar talakawa na gwamnati aka ce a raba talakawa sai ka fara da kanka wannan ba dukkan magabata na kwarai ba haka suke ba shi za shubuhat yanzu misali kai ne mai raba sai wani mutum da ya zama bai samu ba ya kamata ka bashi naka kai ka zama kai ne baka samu ba yau ka ka isar da amana ke to amma ina to wa'annan abubuwan su ne wanda in an ji ana magana a kansu da ji kai wannan ku ku kyale kawai eh, saboda za a ga kamar wani ko tsanani ne ko wani abu amma da wannan duniya take zama lafiya kuma ka duba duk inda sabai suka yi rabo Allah anhu ko dukkan malamai na gabata ka ji ya suka yi in an dora su akan amana ko kuma yaya suke yi wajen mu'amalantar abubuwa rashin irin wa'ina wa shi kai ga wawa ba abin da ya kawo wawa illa ni na samu kai kar ka samu kai ma kana tunanin ka samu kan na samu to kaga dole mu gware daga fito da ƙwaryan abu ko daga kawo abu ni kawai ni nake so na samu banda duk kudin nan kuma kowa a cikin mu haka wancan ma shi yake so ya samu kaga dole ai karo da karo har abun ya lalace ba wanda zai samu ko su yagi kaɗan ko same shi a lalace amma in ni kai nake so ka samu kai ma ni kake so na samu wallahi ba za ba dama in na ɗauka ka san kawai kai zan ba kai ma na san in ka ɗauka ni za ka ba shi kenan sai a zauna lafiya to amma lokacin da na san cewa ƙarfi na ni yake so ya bawa kai ma ƙarfin ka kai yake so ya bawa to dole a samu rikici ba za ka ga an abu nan ba muna da rashin wannan tarbiyya ne haka duka wani abubuwa ne na shubuhat garin yawa za ka ɗabi abin mutum biyu kai ɗaya duk abin da ce za a yi yawa to sai ka ɗabi abin mutum biyu kai ɗaya ko ka ɗabi abin mutum uku ko abin mutum hudu to rashin tsoron shubuha ya kai mu ga wawan goron suna ko aure za ka shigo riga ta fi kuɗin katon goma na minti amma kawai wai don kawai minti a kan tire kawai suka haka wannan ma ya haka kawai shikenan sai a ture mai rabawa a zubar da tire ne shi shikenan kawai to in ka samu lokacin gaman ciyarwa ma haka za ka yi kan kuɗi to in ka zama gwamna ma haka ne to shi ne duk gaba ɗaya sai muka zama haka maganan wawa goro na suna minti na suna cin dibino bai tsira ba dibino da minti wani takalminsa zai sayi duk mintin da aka kawo ne, amma saboda zuciya ba ta gyaru ba to sai mutum ya wawa ka kalli mutum ka gaina kana mamakin wai yana kokarin wawan abu na akan ne to wai na auga su suka dame mu muka kasa tsoron shubuha muka kasa taka tsantsan da shubuha mu taka tsantsan da shubuha ba zai yi ba in dai muna da irin wa'annan ɗabi'u na yin wawa da handama da mugun son kai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali kan ra'iyar a al hima yushiku nace yushiku shine yaqau abinda yana kusa yana dabda zai iya ya fada ciki sai ce ala wa inna kulli malikin hima wa ala wa inna hima allahi maharimu wani ke nuna wajibi ne mu ji tsoron da Allah ya haramta domin iyakokin Allah kenan an ce wannan abun haramun ne Allah ya haramta ka bar shi kawai karkai sha'awansa wani abun ba naka bane karkai sha'awansa haramun ne ka ɗau dukiyar wani ka kyale ta da za a barka a shago a duhu kai ɗaya a kasuwa karka taba kayan wani karka ɗau kayan mai gidanka arziki ne in Allah ya taimake ka zama da kiyaye amana wallahi Allah zai daga darajanka da mun gane kiyaye amana da mun huta kuma da mun ɗaukaka a duniya da lahira Tun ya baka amana ya same ta yadda take ya baka amana ya same ta yadda take ya baka amana ya same ta yadda take to karshen ta sai abin da kace za a yi a cikin wannan dukiyar ko ba zai taba kyashin ya baka duk abin da kake bukata ba har ma sanar da abin da kake da bukata to amma lokacin da muka yi gaggawa ba za a je mutum a shago ba sai ya taba mutane mutum lokacin da kobo ɗaya fa kobo ɗaya fa ranar tashin alkiyama bala'i ne ba ka jira kuɗi na halal Allah da rufe kofar arziki ba bai rufe kofar wadata mutane da abin da ya ga dama ba to me yasa kake a kan me ka jira abun ka yazo amma kuɗin wani ko da danginka ne shi a wa ne ko ƙani ne wajibi ne ka kula da wannan zaka ga mutum ya zo ya zuba dukiyarsa a shago a gyara shago a gina shago a fenta shago a sa su wani katako da abubuwa da yawa a ɗebo dukiya a zuba a ce ga amana kula amma ina kamar za a yi ana farawa tana ɗan ci gaba ana farawa sai shaidan sai gaggawa kawai shi kenan sai ka soma tunanin wancan ka soma tunanin wancan da fa baka komai wata to Wai na abubuwa shi yasa ba ma takatsantsan da shubuha kuma a yanzu a zamanin mu da muke rayuwa duka wannan maganganun da abin da ake karantawa za ka ga mun zauna mun ji su mun naɗe amma ka kawo aikin a aikace ka gani ka ga abin mamaki ni ba mai magana in ba ka yi sa'a ba ka ajiye ne a shago ka gani don dai Allah sa watakila ba ta na bude ido ba amma don akwai tsoro yawa wanda ba ka tsammanin zai taɓa ma kaya shi zai ma rugurugu da kaya wanda ba ka tsammanin zai ci amana shi ke ci amana wane da shi muke zuwa gurin karatu wane da shi muke zama mu yi karatu wane kasa kaza ya ji wane yana nan aka yi lakca kaza wane har abun nauyi ne yanzu mu rika gayyatar malamai suna mana lakcoci daga garuruwa daga cikin gari daga ko'ina a taru a saurara abu za ba magana wane ina tsoron bashi bashi ka ga mutum da kamala amma in ka tambayi wani mai shago ko mai sai da wasu yan kaya ko takalma ko yadi ko wani abu ya ce kai ni wane dai ka gaskiya ina tsoron bashi kuma ga kamala to idan ana tsoron idan bashi ma baya fita to idan kuma shi ba za ta tsira shi ba ba za su iya ba shi sa nan ce ga wani abu gwamnati ta ce za a yi bashi ko da kuɗin ruwa ko an ce ba kuɗin ruwa ko menene ce oh na gwamnati ne eh sun ga mutane suna ta da bibi ana ta cika bom da wanda yake ganin zai samu da wanda bai samu ina ai nan gaba kawai gwamnati za ta yafe muku a nan gaba kawai za a yi kaza har muka dawo mu'amalan tsakaninka da wane ma haka ne karbi bashi kamar da gaske imani ke sa a biya bashi yawa imani biyan bashi yana daga cikin alamomi na karfin imani ka ɗau abun mutum ko ya domin rufa ma asiri duk wanda ya baka bashin abu ya rufa ma ko bashi halal ne kowa ya halatta ya karbi bashin yana bukata amma fa duran da zaka karbi bashi ka je da niyan biya kuma ka ɗauka uzuri ne yasa zaka karbi bashi shi in kana da kuɗi a je bai kamata ka zinka zama da kuɗin mutane ba in kana da kuɗi aje yi kokari kawai ka biya ka huta don wahala kake rai kuma a hannun Allah yake baka sani ba yawa kar ka yadda ka mutu da bashi to ya ka aje kuɗi kuma kana karɓan bashi da gangan wai bari ka ƙara kuɗi duk wannan abubuwa na shaidan to wanda duk yake gaggawa akan irin wannan harkoki sai ga abubuwa shubuhat kam mun daina haram din ma tukuna ya aka kare balle shubuha shubuha kan mun kusa mu da ita halal to mu yi taka tsantsan da iyakokin Allah mu yi taka tsantsan mutum ya tsarkake gidansa ya ce da gidansa halal in baka da hali karka ce sai ka ci abin da baka da hali karka je ka karɓo bashi wanda wai bashin nama wanda ba na biya ba a cewa an yanka saniya a ma'aikata kenan kawai za a yi biya biyu a za a yi biya wane ne kawai ka ga mutane mutum ya cinye salarinsa ya san ba za a samu kuɗin da za a abunan ba ha mutum ya sayi hula za a yi biya biyu za a yi wane ne dukkan mutane su rikita kansu wani sa'i ko rayawa kai in na ci za a manta ko in na ci ba zan biya ba ko kuma a saɓanin alkawarin da kake gaya wa mutum saɓaninsa kake tunani to za ka sha wuya ba za ka iya biya ba zai wuya mutum ya ci bashi don cinyewa ya iya biya ba zai iya ba kuma zai haɗu da haramu ya fi abinan zai haɗu da bala'i duk abin in bashi ya zo ka ɗauka kawai uzuri ne dalili ya yi dalili baka da hali amma in kana da hali kana da kuɗinka sai komai da kuɗinka ka saya da kuɗinka duk da ana ba da bashi in dai kana da kuɗi kar ka karɓi bashi ka saya da kuɗinka yawa sai ka biya sai ka biya shikenan Allah subhanahu ta'ala in yana son ka aje kuɗi in ka saya ka biya sai Allah ya kawo mamayin abun don ka aje haka yake so da eh, yana so me da kai me kuɗi kana da bukatar ka kuma kana da kuɗi a aje wannan ba karamin ni'ima bane daga Allah to amma in ka dauka ka aje sai ka karbi bashi to baka ɗebe gurbin ba balle wani su shigo a tsarin Allah subhanahu ta'ala kuma ga bashi a gaban ka to shi yasa kawai sai ka biya ya fi ma sauki sai Allah ya kawo mayewa shikenan sai ka huta duk abin da kake so in kana da halin siya zaka iya siya to karka karka bata lokaci bashi uzuri ne a lokacin da baka da shi ba za ka iya ba kuma ga bukata ta zo to nan musulunci ya halatta ka nemi bashi gurin wanda zaka iya zai iya baka in ko ya baka to ya rufa ma asiri don da bai baka bashi ba da asirin ka ya tono domin ka bukatu zuwa ga abu kaza amma baka da halin saya watakila wani abun ma ka samu magani ne kana da majinyaci Allah kiyaye kana da majinyaci a ce baka da kuɗi ba ƙarfin bala'i bane sai wani ya baka kuɗi bashi amma sai ka manta da shi yanzu abun da ya maka hal jazawul ihsan illa al ihsan abun da ya maka ya baka kuɗi ka siyo wani gidan gidan mutum ba abinci ko ba akwai abincin amma babu kayan miya sai ya kyautata maka ya baka rance ka siyo to kai kuma wanda ka samu shikenan sai ka sai ka masa wulakanci ko ka kibiya kuma ka ce kana neman alherin Allah to irin wa'annan abubuwan sun taru sun mana yawa son zuciya ta yi yawa mutum har ya zama ya walakanta kansa a gaban Allah yau ta yadda ya dauka dabara yake wanda duk ce zai dabara annabi sallallahu suna wasallam yace wanda duk zo zai dabara ya ce zai tara arziki da dabara Allah zai kyale shi da dabaransa wannan ka'ida ce annabi sallallahu alaihi suna ne ya bayyana wanda duk ya bude kansa kofar talauci wakalahu Allahu ala nafsi in mutum bude kansa kofar talauci to Allah zai bar shi kana da shi ka zo ka ce baka da shi Allah yana jinka mala'iku suna amsa addu'arka kana da kaza ka ce kuma za ka yi kaza to waina duka da wasu shubuhat da makamantansu wanda muka sa kanmu a ciki a yau kowa ya san abin da yake aikatawa kawai wannan hadisi yana nuna mutane su yi taka tsantsan da abubuwan da Allah ya haramta su dawo zuwa ga iya halal su takaita kansu da halal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa inna fil jasadi mudghah ku saurara a jikin jiki akwai wata tsoka idan salahat salaha aljasadu kullu in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru wai fasadar fasadar jasadu jasadu kullu in ta ɓaci ta lalace duk jiki ya lalace ala wahiyar qalb wannan malamai sun yi wallafa a kan maganan ƙalb da salahul ƙalb da kuma fasadul ƙalb malamai sun yi wallafa ya fi a ƙirga sannan in kace za ka yi magana akan salahul qalb da fasadul qalb kawai kullun za mu sai ba za mu kare ba in abun da malamai suka bayyana zuciya ita ce milaku kulli shay milakul a'da zuciya ita ce remote na duk gaban mutum duk gaban mu da muka gani zuciya ita take juya su mafi hatsarin gabbai a jikin mutum ido kunne hannu kafa baki mafi hatsarin su shine baki harce harce sannan al'aura waɗannan gabbai guda shida abinan al'aura eh, gabbai guda bakwai ne kunnuwa abinan kunne ido yawa akwai hanci wanda su ne gabbai guda bakwai waɗannan gabbai guda bakwai ɗin a rayuwar ɗan adam gaba ɗaya da su yake komai a duniya komai mutum zai da su yake to wanda yake jura su ita ce zuciya shi sa hannu da ido da kunne da baki ba za su gyaru ba sai zuciya ta gyaru idan ka baki kaɗai hatsarorinsa da afatun lisan suna da yawa a fatlizan in kace za ka kirga su sun fi ɗaruruwa wadda kuma zuciya ce kawai idan fasadat wayannan ɗaruruwan abubuwan suke zuwa kan harci daga mutum harshensa ba abin da gana ma zai faɗa ko akwai yardar Allah ko ba yardar Allah kawai zai to ido ma haka ne kalle-kalle kunnuwa jin abubuwa hannu ɗaukan abubuwa ƙafa zuwa inda za a je al'aura ina za a sa duk waɗannan abubuwa zuciya su ita take juya su shi yasa sai aka sanya gurin da tauhidi yake zama ake bukatan ya zauna ya kuma samu gindin zama shine zuciya idan tauhidi ma'ana sanin Allah da haƙoƙin Allah suka tabbata a zuciya to dole nan gaban kawai daga su lafiyar su ƙarau. Sai sa ake buƙatar taharatul qalb akwai ayyuka sama da goma sha hudu ko zuwa ashirin da ɗaya wadda zuciya take gudanarwa waɗannan ayyuka da wasu sifofi waɗanda in zuciya ta sifantu da su to shikenan mutum ya zama mutumin kwarai shine idza salahat salaha al-jasad zuciya ta samu akwai al-yaqin wato haƙiƙanin sakankancewa da Allah subhanahu wata'ala samu rashi talauci wadata zafi sanyi menene a duk komai mutum na da yaƙini da Allah subhanahu wata'ala shi yasa ayoyin yaƙini a cikin alkur'ani suna hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tabbatar da yaqini annabi sallallahu alaihi wasallam bai rabu da sahabbai ba tun farko tun a rayuwar makka sai da ya tabbatar musu da yaqini da Allah subhanahu wataala yana daga cikin amalul qalb aikin zuciya zuciya marar kyawu ba ta da yaqini game da Allah subhanahu wataala zuciya in ta rasa yaqini da Allah subhanahu wataala to ba abin da ba zai ba ta tsoro ba talauci kadan zai razana zuciya in ya razana zuciya sai dukkan jiki su razana shi sai mutum ya sai mutum ya shiga farfari saboda mai kawai dan talauci kadan wani kullun yana da kuɗi a jihunsa da zai samu rana ɗaya ba shi da kuɗi sai Allah ya samu da yake rayawa saboda me saboda karancin yaqini da Allah subhanahu wataala saboda haka al yaqin at tawakkul duka wannan suna daga cikin amalul qalb tawakkul haƙiƙanin dogaro ga Allah in ka samu yaƙini ka samu tawakkali to ka samu nutsuwa insha Allah akwai at-tasdiq akwai al-mahabba akwai at-tawadu al-khushu al-khawf duk wani zai daga cikin amalul qalb suna daga cikin abuna ayyuka na zuciya wadda ake bukatar zuciya ta sifantu da su ta zama kullum tana cikin wannan aikin at-tadabbur التفكر tafakkur duk wannan daga cikin amalul amalul qalb at-tadabbur fi ayatillah ka auna ka gani shi yasa in zuciya ta samu idanuwa suna zubar da hawaye zuciya tana rai tana tina tsayuwa gaban Allah tana hararo shi tana hararo kwanciyar kabari tana hararo daukar rai da mala'ika zai zare rai a jikin mutum to idan aka samu zuciya tana irin waɗannan abubuwa kamar lokacin da zuciya ta bushe to nan kuma za ka samu a in ta bushe to za ta harbi harce in ta harbi harce harce zai iya ma alkazi zai iya ma ƙarya zai iya ma ƙarya saboda zuciya za ta yin alkiyana za ta yin ha'inci zuciya ce take da ƙarfin ƙashin bayan ha'inci sai aikinka ya gudana ha'inci shine kishiyar amana amana aka ce kiyaye amana ko ka ha'inci amana in ka ha'inci amana kayi haramun in ka kiyaye amana kayi halal kuma kayi aikin lada to zuciya idan ta zama tana shi yasa eh, eh, abu ne Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah subhanahu wa ta'ala baya son masu ha'inci domin idan zuciya za ta yi ha'inci to zuciya za ta abinan harce zai karya in zuciya za ta yi alhasad wato hasada harce zai karya harce zai karya hannu zai iya yin kisan kai idan zuciya tana da hasada hannu zai iya yin kisan kai zai iya ɗaukan makami ya harbe wadda zuciya take hasada da saboda haka a amalin kalb kaga hasada kaga eh, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kirga daga cikin abubuwan da suke mai da mutum munafiki munafiki kuma shine wanda zuciyarsa ta yi baki irin ba magana imani tattare da ita imani kawai ya dawo fada da baki amma zuciya babu babu imani shi yasa zaka samu al-kadhib sana al-khiyana sana mukhalafatul ahad saba alƙawari ha'inci ƙarya saba alƙawari ko kuma husuma haka kawai mutum baya kan gaskiya ma riga husuma akan abun da ba gaskiya ba to abubuwa alkibir girman kai sa daga cikin amalu kan zuciya idan tana dauke da girman kai to karban gaskiya yana mata wuya in ta dau girman kai to karban gaskiya zai mata wuya shi yasa zaka ga girman kai yana iya sa yayi tasiri a tafiyar mutum yana iya tasiri a kallon mutum yana iya tasiri a mu'amalar mutum to zuciya tana da alkibir to shi yasa idan salahat salahal jasadu kulluhu wa idan fasadat fasadal jasadu kullu akwai ayyuka masu tsarkake zuciya da ayyuka masu fasadi wa zuciya yaya za a yi jiki kuma ita zuciya na, ita je gaba. in ta gyaru shi nan kawai jiki sai ya gyaru in ta zama mai kushu'i ta zama mai takawa ta zama mai yaƙini ta zama mai tawakkali ta zama mai asabar da sauransu shikenan amma in ta zama mai kufranun ni'ima kafircewa ni'ima ta zama mai hasada ta zama mai abu ne eh, girman kai da sauransu to shikenan kuma sai ya samu matsala miyagun ayyuka an dinkula su a cikin zuciya wato kamar ayyuka guda bakwai wayanda suke in su kawai ya zauna zuciya to kafin mutum ya dawo seti har bayan koda ya tuba ya gyaru yakan dan dau lokaci kafin ya gyaru misali wanda ciwon hasadarsa ta tsaya in zuciya ta yi baki da ciwon hasada to za ka yi mamakin mutum sallah azumi da sauransu a rana ɗaya yake rusa su zai iya rusa a ramadan na shekaru goma a rana ɗaya saboda hasada hasada ba ƙaramin hatsari ba shi sa za ka ga ha'inatul a'yun tana zuwa sakamakon hasada idan zuciya ta zama akwai hasada a cikinta to komi da mutum zai kalla to yana masa kallo ne na ma'auni shi sa za a samu su'ubban su'ubban shi ma na daga cikin amalul qalb wanda yake na fasadi mummunan zato wanda ya yi gari kawai shi kullum yana ganin mutane da mummunan zato da wuya ya tsira yana sauki sai ka shiga hasada sai ka zo ka shiga aikin Allah hasada ita suke sa mutum ya shiga aikin Allah ya aka yi ne ya kuɗi yaushe ma ya fara yaushe ma ya zo yaushe ma aka haife shi duk wanda ya gagari Allah kai a lissafin ka to hasadan, to irin wa'annan abubuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai dunkula magana kawai wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasada fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb madarij salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in littafin ibnu qayyim rahimahullah yana da muhimmanci in kana so ga ayyukan zuciya da maganar zuciya da tsarkake zuciya da gyara zuciya da miyagun abubuwa masu ɓata zuciya yana da kyau ka kalli wannan littafi ka ga matsayin shigan tauhidi zuciya da yadda ake bukata mutum ya zama mai tsarkakekkiyar zuciya mai wankakkiyar zuciya ba ka hasada da kowa mutum ya samu ba damuwarka ba ne domin ba naka ya samu ba nasa ya samu karka shiga aikin Allah so da kawai hasada karka shiga damuwa saboda kai wani ya zama kaza wannan matsalolin idan zuciya ta dauke kuma ka zama ka ka bude kofa kawai kana ta abuna shikenan za ta saka kai ƙarya za ta saka kai giba za ta saka kai annamimanci hasada yana kai harce ga annamimanci ka faɗi wancan ka yi ƙarya ka yi mai malaman suka ce illan hasada tana iya sa wanda ake wa hasada mai yin hasadan ya yi ƙarya cikin abin da zai faɗa ya kirkiri ƙarya ya faɗa a kan wane don wai ya toshe wane daga ya toshe darajan wane a idon mutane to irin wani abubuwa duka su suka kai mu ga yanzu muke cikin wani irin rayuwa duk abun da muka karanta ko muka saurara da wuya mu yi aiki da su kamar yadda sahabbai in aya ta sauko yau wannan abun da suke da ya zama tarihi gobe kan ba za a sake maimaita shi ba haka kuma magabata haka tabi'ai haka tabi'ul tabi'in haka manyan manyan magabata kai har yanzu akwai mutanen kwarai akwai salihan bayi masu kiyaye harshen su daga maganganun da bai kamata ba akwai zalihan bayi waɗanda ba abun da suka sa a gaba illa Allah subhanahu wa ta'ala dole mu ɗauka duniya wuri ne kawai da za mu rayu kafin mu wuce lahira kuma ba abun da za ka samu a lahira sai abun da ka yi a duniya in kai mai kyau kuma sannan zuciya din nan ita ce za ta sa mutum ya ta shiga wani hali duk abin da kake gani a duniya in ka dauke shi da sauki wallahi da sauki yake Allah ba zai barka ka ba yawa Allah ne fa yayi ka ba kai kai kanka ba to tunda Allah yayi ka me yasa kuma za ka saba wa Allah don wani abu da kake bukata na rayuwar duniya Allah ne yayi ka ya aje ka inda kake baka ganin wasu Allah yayi wani ba shi da hannu ba shi da kafa ga hannun baya aiki Allah yi wani baya iya tafiya a tsaye yadda kake Allah yi wani yana rarrafe Allah yi wani baya iya magana Allah yi wani baya jin magana Allah yi wani baya gani duka ga sunan bayin Allah don me don ka dau darasi zuciyarka ta gyaru zuciyarka ta yi kyau zuciyarka ta zama ta gaske dole mu samu yaƙini da Allah subhanahu wata'ala mu zama masu gyara ayyuka mu zama masu bautar Allah kar abun duniya ya dame mu kar abun da wani ya samu ya ruda mu kar mu kashe zuciya mu zama masu tunanin kawai wane ya samu mu ba mu samu ba ko kuma wane ya samu dole ya bamu ko wani abu dukkan wannan mutuwar zuciya ne da rashin samar da yaƙini da Allah subhanahu wataala in ka samu yaƙini da Allah subhanahu wataala abun da kake a ciyawa kake yankowa ka zo ka sayar wallahi baka da bakin ciki tsakaninka da Allah da wanda yake da motoci duk garin da motocinsa ne ko duk gidajensa ne ba ka da wata matsala da shi kai dai ka sani da sanin Allah ka zama kai sai kayan ko ciyawa ka sayar da sanin Allah ko ba gazawa don ba zai hana ka kai sallah da asuba ba ba zai hana ka kai sallah da azhar ba ba zai hana ka kai sallah da duk lokutan da ake sallah ba yau ba zai hana kai duk ibada ba in ramadan zo zaka iya yi a kana ini da yawa da sanin Allah aljihun ka ba kuɗi da sanin Allah to mu samar da yaqini daga cikin muhimman aikin zuciya al yaqini samar da yaqini da Allah subhanahu wataala in ba ka za mu yi ta shan wahala kawai kullum ana karatu muna saba abin da muke karanta muna saba abin da muke saurare kai ka ce a fasa in an fasa kuma ya fi muni yawa saboda haka dole ana yi amma ba ma aiki yawa ba ma aiki yadda ya kamata saboda sanin Allah ya yi rauni a zuciyarmu son zuciya ya yi yawa Sun zuciya yi yawa kowa yana gaggawa muna gaggawa a rayuwa rena Allah yake sa mutum ya gaggawa ya wuce gona da iri rena Allah ne da rashin samun yakini da Allah wanda yake da yaƙini da Allah wallahi yana da ba ce ka zama mara zuciya ko ka kwanta baka abin da ya kamata ba a'a ka yi abin da ya dace duk abin da yake halal ne ka neme shi iya karfin in kana da lafiyar da kai zaka iya kawai ka tashi da asuba a baka bacci da wuri a menene saboda tsabar neman abun abun arzikinka in dai halal ne yi abun da zaka iya yi ba hana ka ba amma haram mu rinka gaggawa wai sai mun yi kaza sai mun yi kaza wannan tsari na Allah ne don haka a wanke zuciya a samu yaqini da Allah subhanahu wataala wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لنا يجار بعد الله أنبت يا الله يتنص الله يجار أنبت ثم الله يجار إنكم يا أبوكم الله إما كنا نعطيه wanda ce da ana wanda ta ce da ana ran da kasu na da nan da kuma ba labarin da su ake da rubutu a inda ta yi wannan ma ce akwai ɗan uwansu da hannun babu labarin da su da rubutu a da ta yi

ta ga yadda ba tsawon lokaci ana turo bukatan addu'a zuwa gurin bayan Allah mun san Allah subhanahu wata'ala ne iko ne kuma Allah subhanahu wata'ala matukar mun tsaya da addu'a zai biya mana bukatunmu muna fatan Allah subhanahu wata'ala Allah ya fito da wannan yarinya Allah subhanahu wata'ala muna roƙon sa bi da husna wa sifatihi أن يمن عليهم بوجود بنتهم إنه على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترد هذه البنت إلى أهلها آمنة سالمة مطمئنة da wanda su ma dan uwansu su ma ba labarin sa basu ganshi ba Allah ya fito da shi ya Allah ka fito da shi innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir ya zal jalal wal ikram ya man la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama ya hayy ya qayyum Allah ka fito da wa'innan bayin Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار masu neman wanda ya yi interview muna fatan Allah ba shi nasara Allah sa a dace wadda yake neman aure Allah ba da nasara ya sa a dace ah, wadda iyalinsu take da juna muna fatan Allah su ta lafiya ba su zuriya tsayi ba ah, masu neman dukkan abubuwa da kowa ya ambata na alkhairi muna fatan Allah subhanahu wataala biya kowa bukatun sa na alkhairi Allah biya mana bukatun mu na alkhairi innahu ala kulli shay'in qadir Allah kare mu daga fitintunun karshen zamani duk wata musiba Allah mana kariya daga ita Allah ya azurta mu da arziki na halalta inda ba mu tsammani Allah shugabantar da shugabanni na kware gare mu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.